الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا يوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a yau 24 ga watan ramadan shekara 439 bayan hijira wanda kuma shine nawa ga wata tara ga watan shidda shekara 2018 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa nan bauchi <coughs> domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa a cikin suratul anfal wadda za mu tashi daga aya ta 67 in Allah ya so haka ne na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى بيداتي بغواني النبي يزما yana da fursunonin yaƙi wato ya zama ya kasance a tare da shi akwai fursunonin yaƙi hatta yuskina fil ard har sai bayan ya kakkashe su ya cika ƙasa da jininsu turidu na aradar duniya ko kuna son samun abin duniya ne wallahu yuridul akhirah Allah kuwa yana nufin sama muku lahira wallahu azizun hakim Allah shine mabuwayi kuma mai hikima laula kitabun min Allah sabaq da ba wani hukunci ba daga wurin Allah wanda ya riga ya gabata lamassakum fima akhadhtum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku sakamakon abin da kuka karba hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas kamar yadda imamu muslim ya ruwaito allah ya kare yarda ga abdullahi dan abbas wanda ya ruwaito labari daga umar dan khattab allah ya kare yarda ga umar yake cewa lokacin da aka kammala yakin badar falamma asarul usara qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li abi bakr wa umar lokacin da aka kamo fursunonin yaƙi guda saba'in ɗin nan aka gurfanar da su gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da niyyar yaƙi yanzu gashi Allah ya kunyata su an kama su a matsayin fursunonin yaƙi duk suna gurfane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗaure su a jira sai ya yi zama na majalisar koli domin neman shawara me ya kamata a yi da su da ya zo sai ya tara sahabbai manya-manya daga ciki sai ya ce wa abubakar da umar ma rauna fi ha'ula'il usara mai shawarar ku dangane da waɗannan fursunonin yaƙi me kamata a yi da su faƙala abubakar sai abubakar Allah ya ƙara yarda gare shi ya ce ya rasu hum banul ammi wal ashira waɗannan duka ƴan uwa ne da dangi dangoginmu ne ƴan uwanmu ne ara an ta'khudha minhum fidya abinda naga fi dacewa shine ka karɓi fansa daga wurin su kowa ya biya ya fanshi kansa fatakunu lana quwwatun ala al kuffar sai mu samu kuɗi ya zama muna da karfin tattalin arziki kuma muna da kuɗin da za mu sayi makamai kuma kuna muna da kuɗin da za ka yi amfani na aikin gwamnati da shi sai ya zama mun fi kafurai karfi a madadin a ce mun kashe su ba mu samu ribar komi ba fa'asallahu an yahdiyahum lil islam in Allah ya ga dama ma sai kaga su din yanzu an bar su kuma sun shiri sun shiga musulunci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi yace ma tara ibn al-khattab kai kuma fa ya Umar dan Khattab menene ra'ayinka Na ce la wallahi ya Na ce ina ya ma'aikin Allah batun a sallame su su biya kuɗi bai zo ba ma aral ladhi ra'a abubakar bana tare da abubakar akan wannan shawara walakin ni ara an tumakkinana abinda nake gani ya dace shine ka ba mu dama fanadriba aqabahum fanadriba Mu daddaki wuyoyinsu Mu sassare kawunansu fatumakina aliyan min aqilin ka ba da dama wa Aliyu ibn abi talib ya sare wuyan aqil ibn abi talib tunda dan uwansa ne amma ya zo ya karsa a gaban mutane ka sa aliyu ya kashe aqilu dan uwa ya kashe dan uwa makina ne min fulan ga dan uwana nan wane shi ma ya zo ya karka ba ni dama in sare wuyansa a gaban mutane fa adriba unuqahu sai in sare wuyarsa fa inna haula'i a'immatul kufr waɗannan su ne shugabannin kafirai wa sanadiduha kuma su ne manya-manyan gumakan kafirci fa hawiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma kala abubakar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi ra'ayin abubakar dama sun ɗan fi kusa kusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sauki sauki irin wanda abubakar ya gada an gane ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi ra'ayin abubakar falamma kana al-ghad gobe da yayi ji'itu sai na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza rasulullahi wa Abubakarin. qa'idain yabkiyan sai ga abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna ta kuka fakultu ya rasulallah na ce ya ma'aikin Allah akhbirni min ayi shay'in tabki anta wa abubakar ba ni labari me ya faru da kai da abubakar kuke kuka sai ce abki lillazi arada alayya a yace yace fa in wajadtu bukaa fa in bukaan bakaitu in ni ma na samu dama in kun ban labari in ji abun kuka ni ma sai in yi kukan wa in lam ajid bukaan tabakaitu li kuma in kuma na rasa kukan yaki zuwa to sai in yi kamar mai kuka ni ma in zama dai muna kama da juna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abki lillazi arada alayya ashabuka min akhdhihim fida abin da yasa ni kuka shine shawarar da mutanenka suka bani na cewa lallai sun fi galaba akan a karbi fansa na karbi wannan shawarar Ga shi kuma Allah ya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard Allah madaukakin sarki ya mun fada ya ja mun kunne akan yin haka Allah ya ce ba haka yake so ba shine aka saukar da wannan ayar shine Allah ya ce ma kana li nabiyyin bai dace ba ga wani annabi ba ma kai kadai ba ko ma wani annabi ne ko da gama gari cikin annabawa ballantana kai special one a cikin annabawa an ya kuna lahu asra a cewa ya tara fursunonin yaƙi me zai yi da su tun ba a gama yaƙi ba ba a riga an gama ajiye makami ba mutanen nan tun suna sauran huci akan suna so su kashe ka su kashe ka, su kashe hasken Allah su kashe musulunci amma a ce wani wai an kama su an gurfanar da su ana shawarar su bada kuɗi hatta yuskina fil ard ba abin da ya dace ba kenan sai an cika ƙasa da jinin su gaba daya hatta yuskina fil ard bi ma'ana hatta yumla al ard min dima'ihim har sai an cika kasa da jininsu domin al ithan shine al iktharu wal mubalaghatu fil wa iraqati dima ai ta ana ta suka ana ta kashe mutane ai ta zubar da jini wanda duk ya zo da niyyar yaƙi kuma bai ajiye makaminsa ba ko kuma ku nuna kamar har kuna jin tausayinsa shi bai ji tausayin ku ba ya kakkashe ku ya zubar da na zubarwa ku kuma ku ce ya kawo kuɗi ina maganar kuɗi anan hatta yuskina fil ardi kenan turiduna aradad dunya kun zo kuna maganar kuɗi kuna maganar abin duniya wai su bada kaza wannan bada ɗari kaza wannan bada dubu kaza wallahu yuridul akhirah Allah lahira yake son muku inda kuɗin Allah yake son tun farko da Allah ya sa an kama irin Abu Sufyan amma Allah yaki yake so a yi yanzu an zo an fara yakin tun ba a je ko ina ba daga an dan kama yan waɗannan kuma kun fara maganar kuɗi wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma Allah mai hikima ne shine Allah ce laula kitabun min Allah sabaq wannan abin da kuka yin kuka zo ana zancen ba a gama koya wa mutanen na hankali da Allah yake so ba li yaqdi Allahu amran kana maf'ura tun ba a gama cikawa ba har kuna maganar karban kuɗi da ba don Allah ya riga ya ba ku wani hukunci tun da ya wuce ba lamassakum fi ma akhadtum azabun azim wannan kawo maganan kawai da kuka yi na karban kuɗi da ya sa sai Allah ya muku azaba kaga wannan magana ba mai sauki bace Allah ya saukarwa annabinsa sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan to a cikin wannan akwai darusa da yawa amma kafin mu zo kan wannan darusa. za mu dan kara gaban mu karasa tafsirin ayoyin nan mai Allah yake cewa فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا hmm. واتقوا الله إن hmm. don haka shikenan an yafe muku ku ci daga cikin ganiman da kuka samu wancan da wannan kudin duk yadda halalan ya zama halal tayyiban mai daɗin ci inda Allah ya yi fushi to Allah ya yi rangwame yanzu saboda Allah ya baku uzuri ya ce kuna da kuna da wata yar mafita ce da akwai wani hukunci ne da Allah ya saukar kuka dogara da shi to yanzu Allah ya rangwanta inda ba don wannan ba da sai Allah ya kama ku amma yanzu kan tunda Allah ya fefa kulu ku ci kawai min maganin tun cikin abin da kuka samu riba na yaki halalan ya zama halal tayyiban mai daɗi wattaqullah ku dai ku ji tsoron Allah a ci gaba da ibada inna allaha ghafurur rahim Allah madaukin sarki mai gafara ne mai jin kai na'am ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra hmm. in ya'lam illahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كي النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى كفتا وودن دسكي هنونكو ندق ودن ننفر ياكي in ya lahu fi qulubikum khaira kace da su idan Allah ya san wani alheri a cikin zukatanku yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum shi kuma zai ba ku fiye da abin da aka karba muku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai nan Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa waɗannan mutanen fursunonin yakin da daga baya Allah ya yarda da hukuncin <clears throat> da annabi ya zartar na shawarin abubakar har aka yarda a karɓi kuɗin to ka gaya musu cewa a cikin su akwai wanda yake da wani wata manufa ta alheri ta cewa bayan wannan abun zai musulunta kuma musuluncinsa zai yi nagarta to ka gaya musu cewa wannan abin da aka karba ba komi bane in ya musulunta Allah zai yafe masa kuma Allah zai mayar masa fiye da ma abin da aka karba a wurinsa an fahimta wa in yuridu wa in yuridu hmm. alimun wa in yuridu khiyanatak idan kuma sun yi nufin su ha'ince ka ne faqad khanu Allah min qabl to ai tun a dama sun ha'ince Allah fa amkana minhum sai Allah ya dora ka akan su sai Allah ya bada dama aka yi rinjaye akan su wallahu alimun hakim Allah masani ne ga dukan al'amura kuma mai hikima ne cikin duk abin da yake tsarawa kenan Allah madaukin sarki na cewa ku gaya musu cewa abin da aka karba a wurin ku bai taka kara karya ba da kashe ku za a yi inda za ku musulunta ma Allah zai dawo muku da sama da abin da aka karba muku kuma Allah zai yafe muku laifin don haka ku musulunta ya fi muku riba amma in wasu daga cikin su suna nufin za su musulunta ne don ƙarya don ha'inci to Allah maɗaukakin sarki ya ce a dama sun taɓa yin ha'incin ha'incin da suka yi sai Allah ya saka musu da mummunar sakayya irin wannan ya sa yanzu Allah ya sa an kama su an ci nasara a kansu don haka in suka sake irin wannan mafa wa in uttum udna Allah zai sake dawowa a sake kama su a sake gallaza musu a lallasa su wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ta cikin waɗannan ayoyi mun ji Allah maɗaukakin sarki yana faɗawa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan babban abin da yake koya mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ne wa rasuluhu shi bawan Allah ne shi ma bai wuce Allah ya masa faɗa ba in yayi abin da a wurin Allah ba haka bane to Allah zai ce masa ba na son wannan kuma Allah zai iya tsawatar masa duk matsayin da manzon Allah sallallahu yake da shi matsayin ya kara girma ne saboda kasancewansa bawan Allah ya fi kowa zama bawan Allah sama da kowa a cikin bautar shi yasa ya fi kowa ɗaukaka don haka yawan nisansa a bautar yawan rashin yanda ba a samun kuskure a bautar shi yasa ya fi kowa ɗaukaka amma haka bai sa ya fita daga ubudiyya ba jama'a an fahimta ba anan ne kadai inda Allah ya tsawatar masa ba annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin laifi shi ma'asumi ne amma yana iya yin kuskure kuskure daban laifi daban manzon Allah baya laifi bai taba yi wa ubangiji madaukin sarki laifi ba saboda ya ce ana atqakum lillahi wa akhshakum lahu ni nafi kowa tsoron Allah kuma ni nafi kowa khushu'i amma annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya yin kuskure Allah maɗaukin sarki zai ce masa yi kaza sai ya ga kamar haka ya kamata a yi amma da gangan ya saba wa Allah bai taba yi ba har ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam jama'a na fahimta amma zai iya yi ijtihadi sai ya kuskure wannan kuma kowane dan adam bai fi karfin haka ba to in yayi kuskure in iri na da kai kafin Allah maɗaukakin sarki har ya fushi da kai sai ka yi babban laifi kafin har Allah ya ce zai tsawata maka amma da yake annabi babba ne sallallahu alaihi wasallam sai dan abun da akwai uzuri a tunaninka amma Allah sai ya masa fada saboda har yanzu a nuna wa mutane cewa Allah fa ubangiji ne Allah ya fi karfin a saba masa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne jama'a ana fahimtar wannan saboda abinda muka je a nan kamar yadda ka je a cikin hadisi manzon Allah sai salama shawara ya nema kafin ya nemi shawarar Allah ne ya ce masa wa shawirhum fil amri tun a maka ka rinka neman shawarwarin su a cikin wa amruhum shura bainahum shine a maka a madina ya sake ce masa wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah don haka sai ya nemi shawara kuma da ya nemi shawara Allah ce fa idza azamta wanda ka ji ka tsaya a kai ka yi dogara ga Allah kawai ka ɗauka sai ya ji cewa na abubakar ya fi masa dama kuma yana da sauki Allah ne ya ce masa fa bima rahmatin min Allah linta lahu kai mai sauki ne har Allah ya yabe shi akan saukin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan ra'afa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi da rahama Allah duk ya yaba shi yasa anan sai ya ɗauki bangaren bari ya ɗauki ra'ayin abi ta sauki kar abi ta tsanani to amma kaga Allah madaukin sarki da yake ba haka yake so ba anan sai Allah ya magana mai zafi yace inda ba don hukuncin Allah ya riga wannan ba Allah ne ya baka dama kai hakan ta sai an muku azaba akan wannan jama'a wannan ya nuna mana Allah abun tsoro ne yanzu in Allah zai barazana wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inda ba don kaza ba da sai Allah ya muku azaba don Allah mu ma yi wasa da Allah wannan magana fa sa manzon Allah yana ta kuka har Umar ya iso saboda ya fi kowa tsoron Allah kuma ya san Allah ba wanda zai yi magana kuma a saba maganarsa bane jama'a mu ji tsoron Allah sannan muna fahimta a cikin wannan cewa wato manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbi shawarar abubakar kuma a ƙarshe shawarar ta yi amfani saboda daga baya Allah ya riga bayan fushin da ya yi ko bayan abin da ya ce ya yi faɗa cewa bai dace ba sai Allah ya zo ya yafe sai ya rangwame kuma sai Allah ya sa albarka a cikin wannan shawarar sai shawarar kuma a ƙarshe sai ta zama ita fi amfani so da waɗannan mutanen da za aka ce a kashe daga cikin su fa akwai al-Abbas ibnu Abdul Muttalib ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan da kyau sai zamana annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya ya zo ya ci amfanin abbas musulunci ya ci amfanin abbas sannan akil shi ma da yake ciki kaga duk wannan yan uwansa ne na jini kuma da muka zo kirga ahlul baiti mun kirga iyalan gidansu wayannan duka saboda mai albarkar wannan abun da aka yi daga baya kaga ya zo ya amfani an fahimta sannan daga cikinsu akwai da yawa kamar yadda za mu zo mu ji labari ciki har surukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abul As mijin yar manzan Allah sallallahu alaihi Zainab shi ma yana cikin waɗannan da duk an kakkashe su amma daga ba dukan sun zo sun musulunta ana fahimta ko to sai Allah ya sa albarka a ciki Allah madaukin sarki kuna iya in aka yi kuskure in kyakkyawar manufa ce a cikin kuskuren to in Allah ya yafe muku kuma sai Allah ya sa albarka a ciki saboda Allah baya riko in Allah ya ce ya yafe ya yafe da gaske ne yanzu da Allah ya ce fakulu min maganin tu shikenan ku ci halalan tayyiban to sai Allah ya sa albarka a cikin wannan abun sai daga baya ya amfani saboda ka gane cewa Allah madaukin sarki rahamarsa kuma da sa wa rahmati at kulli shay kaga an masa ba daidai ba har ya ce bai kamata a yi haka ba har ya ce da zai iya azaba akan haka amma daga baya kuma da Allah ya yafe sai kuma ya sa albarka a cikin abu sannan muna fahimta anan imam al-qurtubi yace da Allah yace turiduna arada duniya ba wai yana nufi manzon Allah ne sai salama yana kwadayin abun duniya ba a'a wasu daga cikin sahabbai waɗanda tun lokacin a farkon surar an ce minkum yuri yuridu duniya? wa minkum man yuri da akhirah a cikin ku da wanda suke son duniya to waɗanda suke da irin wannan ra'ayin na a samu kuɗi a samu ayi kaza ayi kaza su suka yi ta matsawa cewa annabi ya karɓi kuɗi kawai yafi to amma ba wai da aka ce minkum yuri da duniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma kana da duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya da wannan da Allah ya ce kulli man fi aidaikum min al-asra a'a ma kan nabiyin an yakuna lahu asra a wata qira'a usara duk ma'ana ɗaya ce jam'i ne na al-asir al-asir shine fursunan yaki guda ɗaya wanda aka kamo kaman katil jam'in sa katla kaman jarih jam'in sa jarha to shi ma asir jam'in sa asra ko kuma jam'in sa usara to abu na gaba shi ne hadisin da imamu turmizi da alhakim hakim suka ruwaito kuma turmizi ya hasara hakim kuma ya inganta cewa lokacin da aka gama yaki aka kawo waɗannan mutane daga cikinsu akwai abbas baffan manzan allah sallallahu alaihi wasallam faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata rauna fi ha'ula il'usara usara ya kira mutane yake neman shawara me kuke gani ya kamata a yi abubakar ya bada shawararsa umar ya bada tasa ya ce a kakkashe su umar ya ce ha'ula ya rasulallah kazzabuka waɗannan mutane su suka karyata ka ya rasulallah kar ka manta da baya wa akhrajuka suka kore ka a garinka wa qataluka suka biyo ka har garinka za su kashe ka ya rasulullahi yanzu ka zo kana maganar wai za a yafe musu yace duk wanda yake cikin wannan an kama shi ya rasu kar a bar kowa ya koma a sassare su kawai a yi gunduwa gunduwa da su wakala abdullahi ibn rawaha abdullahi ibn rawaha kun san shi ai ɗaya daga cikin masu waƙa wa manzon Allah sallama kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shahada a yakin mu'ta kwamanda ne na yaki shi kuma sai ya ce ya rasulullah unzur wadiyan kathir al-hatabi fadrimhu alaihim fa adrimhu alaihim yace ya rasulullahi ka je ka dubi ai madina na akwai kwaruruka ai ka samu wani babban kwari babban wani katon rami wanda akwai kirare da ciyayi da katakai a ciki a wuta a ciki duka jefa su a ciki <laughs> faƙalar abbas wa huwa yasma abbas yana cikin mutane <laughs> yana cikin waɗancan mutane na ɗaure na gurfane na je ana faɗa sai sauri ya yi magana sai ce ka ta ta rahimak don kai ka yanke naka zumuntan mu bara mu yanke namu ba ni zumuntan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama fa dakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji wannan sai ji tausayin Abbas babban sa ne dan uwan ba haifinsa amma yanzu gashi ga halin da ake ciki gashi ya ji ana magana za a kona shi ko za a yanka shi ya rasa sauki manzo Allah sai ya tashi abun ya dame shi sai shiga gida tausayi walam ya rudda alaihim shay'an annabi sallallahu bai zabi ko ɗaya daga cikin bai bada amsa ba fa kana unasu mutane suka yi ta magana suka ce kai ya akhudhu bi qawli abubakar ba mamaki annabi sai ya dauki ra'ayin abubakar wa qala unasun ya akhudhu bi qawli umar wadan suka ce kai ra'ayin umar zai dauka wa qala unasun ya akhudhu bi qawli abdullah bin rawaha wa suka ce ra'ayin abdullah bin rawaha zai dauka fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito Ina zuwa sai ya jawabi yace inna allaha la yulhina quluba rijalin fihi hatta takuna alyana min al yace Allah madaukakin sarki yakan iya tausasa waɗansu zukatan har su zama suna da taushi sama da nono wa yushaddidu quluba rijalin fihi hatta takuna a shadda minan hijara waɗansu kuma Allah yakan tsananta zukatansu su yi tauri har sai sun zama sama ma da dutse wajen tauri wani yana da sauki kamar nono wajen haɗiya wani yana da tsanani kamar dutse zaka yi haɗiye shi misluka ya ababakarin misla ibrahim kai ya abubakar misalin ka kamar misalin annabi ibrahim ne annabi ibrahim yana addu'a yana ce ya ubangiji waɗannan mutane na ne faman tabi'ani minhum faman tabi'ani fa innahu minni wanda ya imani da ni ya bi ni yana tare da ni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ta madadin ya ce wa man asani fa azibhu wanda ya saba mun ka masa azaba sai ya ce wanda ya saba mun kai ne mai gafara mai jin kai yace kuma misalin ka kamar misalin annabi Isa dan Maryama ne Allah ya kara Allah ya kara salati gare shi inda yace in tu'azibhum fa innahum ibaduk ya Allah in ka ga dama in ka musu azaba bayinka ne wa in laun lahum fa innaka antal azizul hakim in ka gara ma kuma kana iya yafe musu bai ce ya Allah ka musu azaba ba wa misluka ya Umar ya kai Umar kai ma kana da misali cikin annabawan Allah misalin annabi Nuhu ne alaihi salam ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara ya Allah duk duniya kar ka bar wani kafiri ko ɗaya duk gaba daya ka halaka su wa misluka ya Umar misalin ka ya Umar kana tuna mun ne da annabi Musa alaihi salam inda ya ce rabba na tumis ala amwalihim washdud ala kulubihim fala yu'minu hatta yarawu azabar alim ya Allah ka shafe dukiyoyinsu duka ya Allah ka tsananta zukatansu kar wani ya sake imani duk saboda ka halaka su gaba daya <laughs> addu'ar da annabi Musa yi wa fir'auna kenan sai Allah ya karba kala kar ujibat da'watukuma sai Allah ya ce lan yu'mina min qaumika illa man qad aman kamar yadda aka gawa annabi nuhu ba wanda zai sake imani an gama kenan addu'ar ka ta ci to kai irin irin irin na ga alamar ka Umar irin waɗannan annabawan ne saboda ka dukkan ku kuna da kuna da inda kuka gada sai annabi sallallahu alaihi sallama ya zo ya ce musu ya ce wa fursunonin yakin nan ya ce don haka na karɓi shawaran abubakar don haka ba wanda zai tafi daga cikin ku wanda ya fanshi kansa in ba haka ba kuma a sassare kansa sai suka yi ta kawo kuɗi suna fansan kansu shine Allah ya saukar da wannan aya to shine Allah madaukin sarki ya ce laula kitabun min Allah sabaq da hukunci alkitab nan yana nufi alhukumi an gane ko kamar yadda Allah ce kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum to shi shine ce laula kitabun min Allah sabaq da ba don hukunci na Allah da ya gabata ba to ne hukuncin Allah wasu malamai suka ce shi ne hukuncin da Allah maɗaukin sarki ya faɗa a nan gaba fa kulumin maganin tum an ga an halatta muku ganima kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Jabir al alai cewa an bashi abubuwa guda biyar wanda ba a bada kowane annabi ba daga ciki shine an halatta masa ganima to tunda wanda ya riga ya gabata shikenan tunda kun karba ku je ku ci wasu suka ce a'a abinda ake nufi da kitabun min Allah shi shine Allah ya daukakin sarki ya riga ya ce ya yafe wa mutanen Badar kamar da ya tabbata cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mayu dirika la'alla la hafara ala qulubi ahli badrin fa qala amalu ma shi'tum fa ghafartu lakum lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadawa Umar dangane da Hatib ibn Abi Balta yace Allah ya yafe musu gaba daya to tunda Allah ya ce ya yafe mu kaga kuma ba zai zo ya azaba ba Allah baya yin rahama kuma yazo ya fasa wasu kuma suka ce a'a Allah maɗaukin sarki hukuncin nan na baya shine abin da ya alkawari wa ma Allah Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba kana tare da su ba to tun tunda kana nan bayan da za a yi azaba shine kitabun min Allah sabab amma Imam tabari Allah ya masa rahama yake cewa ka ɗauka duka kawai yana shiga ciki ka bar shi a matsayin am hukuncin Allah wanda ya riga ya gabata duk wanda ka ji ya hararo ka ya iya shiga ciki to shi ne Allah ce kitabun min Allah sabaka a wannan akwai wata yar matsala ta fiƙi da Allah ya ce inda ba don hukuncin Allah a da ya riga ya gabata ba da yanzu Allah ya yi kamu sai malaman fiƙi suka ce ashe in Allah ya riga ya hukunci a da sai ga wani abu ya faru kai kuma baka san da hukuncin ba nan ai annabi sai ba su san Allah baya so a zaɓi ra'ayin karɓan fidiya ba saboda inda sun sani da ba za su ɗauka ba amma Allah ya riga ya hukuncin tunda saboda haka inda ba don abinda da Allah ya riga ya wanda ku ba ku sani ba da Allah ya kama ku to ashe in Allah ya yi wani abu kai baka sani ba Allah ba zai kama ka ba kenan in ji wasu malaman fikin wannan wannan shine a tafsirin abin nan eh, aljami'ul ahkamul qur'an da kuma wato tafsirin kurtubi da kuma tafsirin wato ibn al-arabi dukkan sun kawo ta mas'ala a nan da take da alaka da wannan cewa a fikihu malamai sun yi saɓani tsakanin hanafiya da su da sauran malamai kamar shafi'iya da malikiya akan cewa idan mutum ya aikata abu lokacin da bai san abun ba kuma amma a wurin Allah abun halal ne shi kuma sai ya abun akan haram to shin Allah zai kama shi ko zai kama shi ba akan wannan ne kuka ji mas'alan da malamin mu Dr. Sani Rijal Lemo yayi magana akai dangane da mutumin da ya hadu da mace ya neme ta yayi lalata da ita bai san an daura musu aure da ita ba an riga an musu aure a gida ita tana tafiya sai suka haɗu a wani wuri sai ya neme ta da lalata ita kuma ta yadda shi bai san cewa shi mijinta bane shi yayi da niyan zina amma yanzu kuma gashi ya zama ashe tun dama matarsa ce to wannan yana da laifi kuma za a masa hukuma ko bai da laifi wannan matsalar eh, abin nan tana daga cikin matsalolin da malamai ke tattaunawa karkashin wannan aya an fahimta zancen da ya filin jaye shine da niyyar mutum Allah yake kama shi mal a'malu bin niyyat niyyar mai wancan yayi to da aka dina yayi sannan kuma a karkashin wannan ne Allah madaukin sarki yace fa kulumi maganin tum halalan tayyiba ku ci daga cikin ganima wanda kuka samu halal sannan Allah ya ce ka gaya ma waɗannan da suke hannunku kulli man fi aidikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ibnu ishaq ya ruwaito kuma hadisi ne wanda ilmamul hakim ya ruwaito a cikin mustadrak daga aisha Allah ya kare yarda gare ta kuma ya inganta shi imamu zahabi ma ya masa muwafaka cewa lokacin da manzan Allah sallallahu sallama ya sa da aka zo aka kama waɗannan mutane to sai abbas sai cewa nabi sallallahu alaihi sallama ni fa dama musulmi ne ni dai kawai an kamo ni ne kuskure ne aka je aka zuga ni don dalilin kabilanci kaza kaza kaza ni dama musulmi ne to wani abubuwan sun damu annabi sallama ya koma gida sai ya kasa bacci yana ta damuwa yanzu ya kashe baffansa ko baffansa yana ce shi musulmi ne ma halama musulmin ne fa kaza kaza shine ya nemi sauki to akan wannan saukin ne da aka zo sai zai yana neman karin sauki kuma an zo shine aka ce yanzu an fasa kisa kowa ya biya sai ce to ni tun da dama ni musulmi ne kaga ba sai na biya ba kenan to shi kuma dama yana da dukiya kuma yana da son kuɗi sosai a wancan lokacin don aka sai yana neman a masa ragi shi kare biya wannan kudin kawai a sake sha kawai tafi annabi ya ce a a bafa nan gaba zai ka biya kudin nan ya ce to ai ni da kudi sai annabi sai ya ce masa a a ina kudin nan da ka je wuri kaza ka je ka tona da kai da ummul fadl ka tona ka binne a rami ka ce mata ita kadai ne ka nuna mata wannan kudin in ka je yaki an kashe ka ta zo ta tona ta raba ma 'ya'yanka da 'yan uwanka in kuma ka dawo da ka zo ka tona kayanka ka tuna ya ce ta to na yadda kai manzan Allah ne ya ce duk duniya in banda umul Fadil ba wanda ta san wannan kuma na san tafi kowa amana a danginmu shi yasa na gaya mata kai na yadda to yanzu kan musuluncin da gaske ne shine annabi ya ce ko da gaske ko ba da gaske ba sai ka biya saboda haka ka ɗauko wancan kuɗin ka biya magana baka da kuɗi bai taso ba sai ce to ai rasulullahi jari na ne wane ne ya ce ka kawo shine Allah ya saukar da cewa ka gaya musu in sun da gaske suke da imanin su shigo cikin musuluncin Allah zai biya su kuɗin su an fahimta shine yu'tikum khairan mimma da minkum Allah zai biya ka wancan kuɗin wa yaghfir lakun kuma zai yafe maka wanne ne yafi maka sai ya sa dole ya kawo kuɗin nan ya biya saboda ba rangwami sai da ya biya wannan kuɗin kuma bayan ya biya daga baya shi ne ya tabbata hadisi cewa kamar yadda wato abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daga baya bayan an yi yakin hunain an samu kuɗi da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce zo ka tuna da magana wancan kuɗin ya ce eh sai ce zo ka ɗiba shine ya zo ya shimfiɗa mayafinsa ya ce dibi iya ɗiba ga kudi a ciki yana sai da ya cika iya abin da zai ɗiba ya ba zai kere dan kwa tukunna ya ce to Allah ya biya ka ya ce kai sama da abin da na kai karɓa shine Allah ya ce khairan mimma ukhidha minkum za a biya ku sama da abin da shine ya ce Allah ya Allah ya cika mun alkawari na lika yau daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rangwanta har wani labari abin tausayi shine dangane da yarsa imamu muslim a eh, imamu abu dawud da alhakim sun ruwaito wannan kuma hakim ya inganta shi ya ce ala shartin muslim ne lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama aka zo kowa ya kawo nasa to wannan abul as din mijin yarsa shi kuma yana cikin wanda aka kamo da an je an yi shela ba zai biya kuɗi ba wanda yake da kuɗin da za a biya wannan abu to kowa an kawo ana gabatarwa annabi sallallahu ga kayan wane ga abinda wane ya kawo sai annabi sallallahu ya ga zinariya na kayan adon matarsa na na Khadija yana gani sai ya gane lokacin da za a yi auren yarsa Zainab da za a aurarwa Abul As sai ta hada mata daga cikin kayan gara ta ba ta kyautar wannan kayan aurwaron kaya ne masu matukar tsada don aka sai annabi sai ya gani sai tsohuwar soyayya ta tashi yana gani sai ya ce wannan ai kayan na na Khadija ne ya aka yi zo sai aka ce ai yarka ce ta bayar a fanci mijinta sai ce a inda aka ne to ina neman alfarmar ku wannan kayan nana na Khadija ne yana da alfarma a wurina in dai za ku yarda to a saki wannan kyauta ba tare da an ba da wannan abun ba a mayar mata da kayanta kayan 'yata ne amma kuma mata ta ce da ta bata don bana su wannan kayan shiga cikin kayan gwamnati sai aka ce a ah, ya rasulullahi an maka wannan alfarman shi da aka daga masa kafa sai aka bayar mata da kayan ta sai annabi ya ce to kaga alfarman da na maka kaga da kashe ka za a yi kuma na sa an biya maka wannan abun kyauta to abin da za yi shine kai kuma je ka sako min yata ta dawo gida kawai tunda har abin da aka ya kai ga zaka zo ka yaƙe ni za yi wa da lokacin kun san ba saukar da ayan haramta aure auratayya tsakanin kafiri da mumini ba ana ba. don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka dawo mun da mata da da, da yata shikenan sai ya koma shi koyi cika alkawari annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika su zaidu suka je suka tariyo ta aka dawo da ita annabi ya zo ya ajiye ta a gida yau ne gobe ne shi wancan bai ce ya sake ba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai aurar da ita da wani ba ita kuma ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama inda za ka yi da rasulullahi ni ba magana aure zan zauna in jira mijina annabi ya ce sai ki zauna ki ta jiransa sai da aka yi wata shida sai da aka yi shekara shida sai a ƙarshe shi da kansa wannan mutumin ya dawo ya zai musulunta sai annabi ya ce dauki ka ku tafi an fahimta to wannan sai ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama alkawari da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada mashair na soyayya muhimmanci shi annabi sallallahu alaihi kaga saboda saboda mashair na soyayyarsa da Nana Khadija yasa ya tuno har aka ceci wannan mutumin sannan saboda albarkacin wannan yarsa tana son wannan mutumin duk da cewa ba musulmi bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dawo da ita ta zauna amma bai sa ta dole ya raba auren ba har sai lokacin da wancan ya musulunta kuma yace mata ta je ta bi mijinta jama'a ana fahimta to Allah ya sa mu dace fa'ida ta karshe da ya kamata mu faɗa a nan ita ce a cikin wannan labari mun ji an ce abubakar mun ji an ce umar waɗannan manyan sunaye ne a musulunci ya kamata ku ɗan ji waye abubakar waye umar zan karanto daga cikin kitabu fada'ilis sahaba na sahihu muslim mu ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin yaya ya dauki abubakar ne kuma yaya ya dauki umar menene matsayin su a musulunci saboda waɗannan mutane sun wuce wasa mutane ne guda biyu waɗanda in za a yi shawara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne kan gaba kuma kafin ya tambayi kowa sai ya tambaye su na zaɓo mana hadisai guda bakwai dangane da abubakar da hadisai guda bakwai dangane da umar daga cikin wannan littafi na sahihu muslim wannan da ake ce masa abubakar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa lakabi da as-siddiq sunansa abdullahi ibnu abi kuhafa abu kuhafa din sunansa Usman, ibnu amir ibnu amr at-taimi al-qurashi an haife shi ne shekara ta hamsin kafin hijira annabi sallallahu ya girme shi babban abokinsa da shekara uku ne kuma ya rasu ne shekara ta goma sha uku bayan hijira bayan rasuwar babban abokinsa muhammadu rasulullah da shekara uku wannan abubakar ɗin. ga hadisai kaɗan daga cikin waɗanda suke nuna falalarsa hadisi na farko daga anas dan malik allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce anna ababakar ne siddiq haddathahu qala nazartu ila aqdamil na ala ru'usina wa nahnu fil ghar ya qultu ya rasul law anna ahadahum nazara ila qadamayhi absarana tahta kadamai fa qala ya ababakar ma dhannuka bi ithnayn thalithuhuma yace ni na ji abubakar da kansa yana bani labari cewa ranar da suka yi hijira da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sun gudu sun shiga cikin kogon nan sai ga kafirai sun zo neman su suka tsaya a saman kogon nan annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da abubakar suka hango kafafunsu shine abubakar ya ce ya rasulallah waɗannan mutane fa inda za su sunkuya da za su hango mu ni ko yau a taɓa ka na shiga uku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka nutsu me kake tsammani ne da mutum biyu wanda Allah shine na ukun su to wannan shine ya dace da abinda Allah Maɗaukakin sarki ya saukar a cikin alqur'ani illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا شاهد أكن كاو wannan shine babu wani mutum wanda abokantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya kulla kuma Allah ya kira shi da suna abokinsa sai abubakar kadai shine Allah ya ce idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake cewa abokinsa wannan abota tunda Allah ne ya nada ta a cikin alqur'ani wallahi ba za ta rabu ba har abada hadisi na biyu shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna akan mumbari a ƙarshen rayuwarsa sai ya ce abdun khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu zaharata dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu fa baka Abu Bakr wa baka wa qala fadainaka bi abaina wa ummahatina qala fa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam huwa al-mukhayyar wa kana Abu Bakr a'lamana bihi yace a ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zo ya hau kan mumbari ya zauna sai ya ce da su ya ku mutane wani daga cikin bayin Allah Allah ya bashi zabi akan a bashi dukkan abun kawa na duniyan nan ko kuma ya zaɓi abin da yake wurin Allah sai ya zaɓi abin da yake wurin Allah yana faɗan wannan sai Abubakar ya fashe da kuka ya yi ta kuka yi ta kuka mutane suna gani sai mutane suna wannan ɗan tsohon goma ya sa shi yana kuka annabi yana bada labarin wani mutum kai kuma ka fara kuka ya ce sai ya yi shuru abinsa ya ta kukansa daga baya sai muka gane ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah ya bashi zaɓin ko abin da yake sa ko ya ci gaba da zama a duniya shi kuma ya zaɓi ya koma wurin Allah shi yasa Abubakar ya yi ta kuka zai rabu da babban abokinsa sai ya ce sai muka gane ashe ba wanda ya san manzon Allah kamar Abubakar manzon Allah yana fara magana sai ya gano ashe yana ba da labari akan kansa ne su suka ɗauka duk mutanen da suke wurin ba wanda ya ɗauka yana nuna kansa ne sai suka ɗauka manzon Allah ya ba da labari ne akan waɗansu mutane yace ni ne naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna amanna nasi alayya fi malihi wa suhbatihi abubakar walau kuntum muttakhidan khalilan lattakhadhtu ababakarin khalila walakin ukhuwatu islam la yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khawkhata abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji shi yana cewa ba wani mutum a duniya da na ci arzikinsa kuma wanda zai iya in ma ayi gori ne ya mun gori akan dukiyarsa sai Abubakar babu wani mutumin da na ci gajiyar abotarsa ta gaskiya da gaskiya kamar Abubakar ya ce inda a ce zan riki mutum a matsayin khalil ba ubangiji ba to da na rike abubakar kadai shine khalil dina amma tun da Allah ya rike ni khalil to na zama khalilin Allah ba zai yi dan adam ya shiga cikin wannan ba amma inda akwai dan adam to da abubakar zan zaba ya ce dai a tsaya a yan uwantaka ta musulunci ya ce kada a yarda a rage wata kofa da ta shiga zuwa masallaci in banda babbar kofa sai kofa ta kadai sai kofar abubakar a ƙarshen rayuwarsa ya faɗi wannan da kowane mutum in ya zo in gidansa yana ta kusa da masallaci sai ya tsaga ɗan ƙofa sai rinka shiga sai kawai jona sahu daga gidansa sai ya shiga sai annabi ya ce duk ƙofofin da suka haɗa da masallaci in banda main do a toshe kada wani ya rika zuwa masallaci ta gidansa sai ya zagaya in banda ni da abubakar kadai me annabi sallallahu alaihi yake nufi malamai suka ce annabi yana nufin cewa daga ni yanzu an zo an toshe bayan na rasu abubakar shine next in command shine kadai wanda za a bar masa kofarsa hadisi na gaba shine hadisin amr ibn al-as Allah ya kare yarda a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaysh zati salasil annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora shi matsayin kwamandan runduna da za su tafi yakin zatu salasil sai ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji a ransa kamar kai annabi ya fi son sa fa tunda aka yi masa aka yanzu ya zo ya haye sauran nan shine ya zo ya ce ayyun nasi ahabbu ilaika shi ya rasulullahi waye ka fi so a duniya yana jira ji an ce kai ne sai ya ce Aisha aishatu ya ce minar rijal ya ce daga mazafa ya ce abuha babanta kultu sun man na ce sai wa daga shi ya ce sun umar sai umar fa'adda adda ya yayi ta kirga mutane ya ta faɗan wasu bai faɗe ni bai ne shiru daga nan yace sai na fahimci cewa abubakar shine na farko da shi da yarsa sun cinye gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na hudu shine hadisin jubair ibn mut'im Allah ya kare yarda gare shi yace wata mata ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambayar sa wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata je ki dawo da ya gaya mata sai ta ce a ra'aita in ji'tu falam ajirka idan na zo ban same ka ba fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in lam tajidini fa'ti ababakar in baki same ni ba ki samu abubakar shi zaki same shi a wurin mai annabi yake nufi yana nufi daga ni bayana na tafi to abubakar ne a wurin in bana nan akwai abubakar hadisi na biyar daga Aisha Allah ya kare yarda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin rashin lafiya sai ya ce da ni id'ili ababakarin abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban ki kira mun abubakar babanki da ɗan uwanki zan rubuta zan rubuta wato wata wasiƙa ko zan rubuta wata takarda fa inni akhafu an yatamanna mutamannin saboda ni ina jin tsoron kada baya na wani mai tsammani yayi tsammanin wai zai iya hawa kan wannan kujera wa yaqula qa'il har wani mutum ya zai ce ana ni ne aula ni na fi cancanta in hau wannan kujera Yace kai bar ma takardan ba sai kin kawo ba wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar ya ce Allah da muminai ma ba za su bari ba sai abubakar kawai wannan mai manzo Allah sallama yake nunawa hadisin abu da shi ne na shida ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an zo da safe sai ce man asbaha minkum yawma sa'ima yau a cikin kuwa ya tashi da azumi aka yi shiru fakala abubakarin ana abubakar ya ce ni ne ya rasulullah can annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce man tabi al-yawma min kum janaza yau waye ne ya raka janaza ya je makabarta cikin waɗanda suke wurin ba wanda ya amsa fakala abubakarin ana ya ce gani na ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man at'ama minkum al-yawma miskina yau waye ya ce yadda miskini aka yi shiru can sai abubakar ya ce ana ni ne ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ada minkum al-yawma marida yau waye aka dace ya ji ya gaida mara lafiya aka yi shiru abubakar ya ce ana ni ne ya ma'aikin Allah kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama na fi mri'in illa dakhala aljanna bayan da za a yi waɗannan abubuwa su taru sai akan dan aljanna hadisin abu hurairah shine na bakwai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yace baina ana ma rajulun yasuqu bakaratan lahu qad hamala alaiha التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحق yace manzon Allah sallallahu ya ce wata rana wani mutum ya zo ya kawo saniyarsa ya juya ta yana neman ɗora mata kaya sai ta waiwayo ta ce masa kai dakata ni fa ba abin da yasa aka halice ni ba kenan ni an halicce ne don in je in yi huda da kaftu don haka ba zan yarda kana hawa ba wannan hawan banza ya ishe ka faƙalan nasu subhanallah mutane suka ce subhanallah ya rasulallah a bakaratun ta saniya tana magana ne ya ma'aikin Allah faƙalan rasulullah sallallahu alaihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yace na'am fa inni uminu ana wa abubakar wa umar yace an yi haka kuma ni da abubakar da umar mun yi imani abubakar da umar din ba sa nan ya ce na yi a madadinsu. don na san inda su ne ba ma za su tambaye ni an yi haka ba tunda na ce na faɗa ni a sadiqul masduq ne in na faɗa dole ka gaskata mutane ne waɗanda a madadinsu ma annabi sallallahu alaihi yana yana shiga cikin imaninsu a madadinsu tun ba sa nan hadisin da yake gaba inda yake cewa wata rana wani mai kiwon tumaki ya zo yana kiwo sai ga kura ta zo za ta kama ɗaya ya bi kuran nan da karfi kuran nan ta kama ya bi ta da karfi har sai da ta sake sai ta ce da shi ha yau ka kore ni ko bari mu gani ran da baka nan waye zai zo ya kore ni a wurin sai na kama yanda na ga dama suka ce subhanallahi ya ibnu ya takallam kuran ce kake ce ta yi magana ka tuna ba ya rasulullahi manzo Allah ya ce na tuna Allah ne ya ban labari kuma na yi imani ni da Abubakar da Umar kuma ba sa wurin wannan kaɗan kenan abin da kuka je akan Abubakar Allah ya ƙara yarda ga Abubakar sai umar dan khattab abu hafs kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa laƙabi da al-faruq umar kenan dan al-khattab dan abdul uzza al-adawi al-qurashi an haife shi ne shekara ta 40 kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya girme shi da shekara 13 kuma ya rasu ne shekara ta 23 bayan hijira bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 13 da kaɗan daga cikin falalolinsa hadisi ya tabbata daga abdullahi bin abi mulaika yake cewa na ji abdullahi bin abbas yana cewa ranar da umar dan khattab ya rasu an zo an ajiye gawarsa mutane sun zo an ajiye gawar mutane sun zo ana ta maganganu ana ta yi addu'o'i ana ta faɗan alkhairi ya ce kawai sai na ji ali ibn abi talib ya zo ya dafa bayana in ji abdullahi bin abbas kenan sai na ji shi yana cewa wallahi ya umar dan khattab Allah ya maka rahama Allah ya maka gafara baka bar wani mutum a bayan ƙasa da yake nake kishi da nake fatar Allah ya sa in haɗu da Allah in mutu da irin imaninsa da nagartarsa irin ka ba Umar tun bayan ka ba wani da nake ji cewa akwai wanda nake tsananin so in koyi aiki na nagarta irin nasa kamar ka ya Umar kuma ina fata Allah zai haɗa ka da manya-manyan abokanka saboda kullum ina jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya rabuwa ya ce dakaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar kullum annabi sai in jana cewa ni da abubakar ina da umar ina ni da abubakar ina da umar ina ya umar Allah ya haɗa ka da masoyanka guda biyu in ji ali ibnu abi talib Allah ya kare yadda gare su gaba daya hadisi na gaba daga abu hurairah Allah ya kare yadda gare shi yake cewa naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata rana ina bacci sai na ganne a bakin wata rijiya sai na zo na kama gugar wannan rijiya na jefa na zura a ciki na jawo ruwa iya abin da Allah ya ga damar zan ja sai abubakar ya zo ya karbe ni ya fara ja amma abubakar akwai rauni da kyar yake ja karfinsa bai kai ba ya ce can sai na ga umar ya zo umar yana zuwa sai ya karɓe a hannun abubakar yana karɓewa kuwa sai gugar sai ta juya sai ta zama babba kamar drop ya jefa a ciki kuwa kawai ja ɗaya sai rinka jawowa ya shayar da mutane har dabbobi masu kasha ya ce wallahi ban ga wani mutum sadauki wanda yake ja da ƙarfi irin jan umar ɗan khattab ba sai aka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara cewa bayansa waye zai zama khalifa abubakar kuma abubakar ba zai daɗe ba zai rasu sannan sai wa sai Umar Umar kuma zai dade kuma za a amfana shi yasa Abubakar ya shekara biyu da rabi Umar sai da ya shekara goma kuma sai da ya shayar da duk duniya duk abin da kuka ji na budi da musulunci ya rinka ci sai da ya kare duniya har aka shiga Europe wannan duk a zamanin Umar dan Khattab aka yi wannan aikin Allah ya kare yarda a gare shi hadisi na gaba daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yarda a gare shi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa dakhaltul jannata fara'aitu fiha daran aw kasran wata rana na tafi yawon rangadi a cikin aljanna sai na ganni a kofar wani gida a cikin aljanna faƙultu liman haza sai na ce wannan gidan na waye muna tafiya ni da abokina jibrilu alaihi salam na ce wannan gidan waye ne sai ce mun wannan gidan wani ne daga cikin bayin Allah sai ce ni ma bawan Allah ne ya ce gidan ya ban sha'awa ina so in shiga ne sai ce wannan gidan na wani ne daga cikin al'umman Muhammadu sai ce to ai ni ne ma Muhammadu magana ta kare kawai sai Abu da in shiga yace kai hadha baitu Umar ibn al-Khattab wannan gidan Umar dan Khattab ne yace fa aratu an adkhul yace sai naji kai ni fa sai na bude gidan nan na shiga gidan da ya ban sha'awa yace fa zakartu ghairataka ya Umar sai na tuna kai kana da bala'in kishi Umar kar in shiga maka gidanka kace ya na fara shiga kafin ka yace fa baka Umar sai Umar yayi kuka yayi kuka yayi kuka yace ai rasulullah a alaika uga a alaika agar in zan yi kishi ma sai in yi da kai ya ma'aikin Allah wannan kukan na farin ciki ne annabi yana bashi labari akan gidansa a cikin aljanna hadisi na gaba daga Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare yarda a gare shi yake cewa wata rana a gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallama wasu yara 'yan mata suna gaban annabi sallallahu suna ta sakalci suna ta magana suna ta dariya annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kawayen Aisha ne shi ma yana ta dariya ana ta basu dariya ana ta magana ana ta hira can sai Abubakar ya ce assalamu Umar ya ce assalamu alaikum sai annabi ya ce a ce ya shigo haɓa yan matan nan suka watse a guje suna ta nemo hijab suna sawa suka nutsu aka daina hayaniya umar sai ya shigo ya ji wuri tsit annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ya umar ajibtu min haula illati kunna indi ya ce kai na ji mamaki waɗanda yaran yadda da suke ta kwaikwaiwa kana shigowa gaba ɗaya falan ma sami ina sautaka suna jin sautinka iftadarnal hijab suka sauri suka ɗauko hijab suka sa kuma aka nutsu sai umar ya ce ya rasulallah rabu da su da Allah in dai da tsoro ne ai kai kamata su tsoro ni sa ji tsoro na shine dube su yace ku dai da marasa kunya ne yanzu manzon Allah ba ku masa ladabi ba sai ne zan zo kuna mun ladabi suka ce a ah, kai wallahi ba wasa manzo Allah yana da wasa manzo Allah ba irin ka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya masa kirari yace wallazi nafsi bi yadihi malaki ash-shaytanu qattu yace malaki yaka ash-shaytanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik yace wallahi ya umar shaytan bai taba kamo wata hanya a wani kororo ya hango ka kai ma ka ɗauko hanyar bafashe shedan sai ya koma ya canza hanya ba kwa taɓa haɗa hanya da shedan Allah ya ƙara yarda ga Umar hadisi na gaba daga Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da a cikin al'umomi kowa yana samu muhaddathun muhaddathun sune mulhamun waɗanda Allah yake musu ilhama shi ba annabi bane amma Allah zai masa ilhama abin da ya dace da wahayin annabin ya ce a cikin al'ummata inda za a samu wani to Umar dan Khattab ne shi ne da muka karanta yanzu shi Umar dan Khattab shi da kansa yake cewa ga misali guda uku daga cikin abinda da Allah ya mini muwafaka a ya yace Allah ya mini muwafaka a kan maganan makamu Ibrahim an je an yi umra da Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya gama dawafi sai sai Umar ya ce masa ka ya rasulullah law ittakhadta maqama ibrahima musalla kawai sai Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wata rana yace da kuma maganar hijabi Umar yana yawan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai matan na haka za su rinka fita haka kawai gatsatsau haka ba za su rinka rufe jikinsu ba ya rasulullahi ni ba na gani mata a bar su a haka ya kamata a ce matan musulmi akwai wani tsari na sa kaya kai sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin yace wa fi usara badar da kuma akan maganan badar na zo na ce a kashe su manzo Allah ya karɓi shawara Abubakar sai Allah maɗaukin sarki ya goyi bayan shawara ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fushi da matansa lokacin da matansa suka ce a ba su abin duniya a ba su abin kaza su sun gaji da wannan wahala a sake a sake kuɗi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ba su daidai gwargwadon abin da yake da shi kuma ba zai rayuwa irin ta sarakuna da masu kuɗi ba don haka su kuma sun ce ba su yadda ba shine Umar sai ya baci sai zo ya tara matan yace musu ku wa manzo Allah za ku yi wannan to bari in ga muku asarar buhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin muminatin in kuka yi wasa sai Allah ya sa a sake ku Allah yana zuwa sai saukar da aya daidai abinda Umar ya ce Allah ka ƙara yarda ga Umar dan Khattab da Abubakar ibnu Abi Quhafa da dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka haɗa mu tare da su a ranar kiyama abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kusure Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi wasallama baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh